Eh, wato abin da ke tafiya Alima shine jama'a na ta ganin ko kuma binciken ganin tabbacin wannan zahirin wannan batu na cewa ko wannan da jami'an sojan Najeriya suka ba da hotonsa a matsayin shekau a eh, lalle cewa shi na kashe shi don kin tuna a shekarar da ya gabata an bayyana wani da aka ce shi ne abokan shekau wanda jami'an sojan Najeriya suka bayyana cewa sun kashe shi to tun wancan lokaci dai aka samu wanda ke bayyana kansa a matsayin abubakar shekau yakan fito yin bayani a faifan bidiyo da dai makamantansu musamman ma idan sun kai wani hari haka tun wancan lokaci da jami'an soja suka ce wannan ba shine abubakar jakau ba sai dai yana amfani ne da wannan suna sai a wannan hoto da suka fito da shi na kwanan nan inda za ki ga an nuna hoton wanda shi mutumin nan da aka kashe wanda su jami'an sojan suka ce da sunansa wato Muhammad Bashir ah, wanda kuma shine ke fitowa tsaya a madadin ah, Abubakar Shekau amma ba Abubakar ba ne kuma sun samu nasara in kashe shi wannan karon. To jama'ar yana har yanzu na ta nuna farin cikin su da kuma nuna cewa lalle wannan abu ya kusan kawo karshe lalle har hakan ya tabbata. Eh, kuma gaskiya wannan hoton da aka nuna akwai dan alamun ta iya yiwa haka din ne saboda idan kika kalli hoton sosai mutum zai iya ganin kamar akwai wani dan eh, gemu haka da ya fito a fuskarsa da kuma wani akwai dai kama kama kuma a goshin abubakar shekau din kama akwai wani kullutu kuma a jikin gawar ma akwai wani irin wannan kullutu dai a goshin haka yake haka yake wannan batu haka yake kuma idan kika lura da idan aka samu irin wannan bayanai da gwajin jami'an soja idan ya kasance shi wanda ke bayyana kansa a matsayin abubakar shekau yakan fito wani lokaci ya ce ai gashi ne na nan a raye ba shi aka ce ba to yau ne an kwanaki har zai wa mutu komi daga bangaren su ba gaskiya har yanzu Haruna zuwa yanzu ko akwai wani bayani daga bangaren gwamnatin jihar Borno gaskiya har yanzu gwamnatin jihar Borno ba ce komi ba da suke san har yanzu gwamnatin jihar Borno da kuma Yobe da Adama suna karkashin dokar ta baci duk wani bayanai da za a samu yanzu eh, na zai daga bangaren gwamnati da na game da wannan yaƙi da ake da waɗannan mahara dole ne fito daga wajen su jami'an soja har ila yau daidai lokacin da ike zab da kira na samu wani labarin cewa kuma akwai wani hari da aka kai wani gari da ake kira shafa a karamar hukumar hawul da ke kudancin borno wadda bayanan na nuna mana cewa a waɗannan mahara sun kona wata makaranta da kuma wata coci da dai wasu gidajen mutane har zai ba mu samu wani cikakken bayani game da wannan harin ba amma kusan mutane hudu sun kira ne su tabbatar min cewa akwai wannan hali da cewa wannan gari babu wayar tarho shi wanda suka fita bayan gari ne sukan iya buga waya su bayyana abubuwan da ke faruwa